alhamdulillah ba abin da za ce da Allah sai dai godiya ubangiji ya ƙara kiyaye wannan abu da ya faru nan gaba waɗannan mutane da suka yi ma wannan abu ya Allah wanda mutanen da suka yi ma wani abu don su jefa wannan yaro cin wahala ya Allah ba za mu yi musu mugun fata ba to amma ya Allah ka mayar musu da daidai abin da suka aikata masa kuma Allah ya kiyaye gaba to alhamdulillah Allah mun gode wa Allah hakika wannan al'amari da ya zo ba abin wasa bane musifa aka so a saka ni babba amma cikin ikon Allah Allah bai ba su abu sai dai bace mun gode wa Allah ma na manta ba gaya muku kar ku ga mu zo da rakiya ba su sun yi tafiya ne tare da yan uwanta ta je can garinsu domin ta gaida kanin mahaifinta <laughs> kai ai na gaya muku faɗa da aljini ba daɗi <laughs> ka ta tama ku kenan ya ci kashi ce ba daɗi eh ya isa da mu zai ja yaushe ya samu kuɗin eh don kai masa magana ce Allah mu kafin ya ce Allah sau ɗaya mu mun faɗe shi sau dubu eh, dama tsira faɗa da malam ke amma alhaji kana ganin idan efcc suka gama bincike daga baya suka gano cewar ba shi da laifi ba za mu shiga cikin matsala ba kuwa haba alhaji bala sai ka ce baka san halin wani mutane ba ai kafin ya gama da efcc ya fito to su sun zama kango duk an gama da su kamar ya sun zama kango alhaji ah, sa a kone su zainab da kafin za su ta cewar shi ya kona saboda kar a bincike a kansu to idan ka ce a kone shaguna yaya kake ganin wani tunani kake da shi mu akan namu shaguna mu ma da dukiya a ciki ai ina ga sawa za mu kwashe a kwashe kayan mu sannan sai mu kai su wani guri ai duk mutumin da yake so ya hana samun kuɗin da zaka ci abinci to zai iya kashe ka gaskiya ne alhaji wallahi <laughs> saboda haka sai mu kashe shi kafin kashe ku. ba dole ba ta riga ta gama asirance ka sai yadda ta yi da kai ka kashe ka ta gaji dukiyarka duk wani abun da yake kaiwa yake yake kawowa tare da kai yake faruwa da kai ba wani bane basila ita ce duk ita take kullo maka mugun abu amma ka ki ka fahimta Mm, hajiya ba na tunanin shaida za ta yi ma. wannan ba wani abu ne illa an yi min ne abokan kasuwanci na suka sana a cikin wannan da Allah rufe mun baki haba kai ko da yaushe ana gaya maka gaskiyar magana kana bauɗewa babu wanda zai maka in ba ita ba ba ruwan abokanan sana'arka ba za ka yadda ba dai kenan shi kenan ya haƙuri hajiya Allah ya huci zuciyarki ya haƙuri ki kwantar da hankali tunda ba ka ji sai ka je kai ta yi ba dai ka yarda da ita ba yanzu ba na wannan abu yana damuna ni ban san me tsakanin ki da ba kuma tashin hankalin shine su suka haife mu ba mu haife su ba sai mu bawa Allah ko mu addu'a Allah raba mu lafiya amma ni ba na jin daɗin abin da Hajiya take san me tsakanin ki da ita amma ba abin da zaki illa haƙuri mai haƙuri kullum shi ne ɗaki ji ana kai haƙuri in dai ana zalunta ka to za ka ji ana yi haƙuri wannan haƙurin da nake baki zalunta ki a kiki kuma haƙuri wataran zai wuce Assalamu alaikum. Subhanallah. yaushe yanzu yanzu You are under arrest. Under arrest? Wani irin arrest kuma mai kuma ne? Wai saya da yin malam, wai daga ina kuke? Daga station. Kuma ku kama ni. Sajan lillahi A a, sai na yadda eh na yadda za a zuma mana ai arrestin din na. Ai na yadda ai. Amma nan waya aka buga mu kasuwa ta kone na san kuna da report. Din ni ne ne ya wannan asarar. Sto dana ne na abinci duka sun kone. Ga office ina ya kone. Iyali na ma bata san me ya faru da ni ba. Hmm? kaga yanzu sai ku yi hakuri in sanar da iyali na ga abin da yake faruwa da in ya so in fito mu tafi in ma kashe ne za ku kashe ni sajan sa a gashi da woman kofar waya bi shi kuɗi ah, ne waya don wulakanci ma sunanka Ali Sadiq Muhammad ko haka ne sunana Ali Sadiq kana sanar da takardar da hukumar NAFDA ta kawo maka na samu suna zargin ka kayo odar kayan masarufi wanda suka lalace ka san da haka to dole an amsa tun da ni dai abin da na gani ke. ka san waɗannan mutanen su masa daga cikin waɗanda ka kunna musu gobara wannan na san abokan kasuwanci na ne amma can gobara zan kunna dukiya ta da mutane gobara suna daga cikin wanda suka kawo su ma zan kunna su yanzu alhaji abinda za ku zo ku ce kenan ina zaune da ku muna zaman amana kai ce a hannun hukuma hukuma ko ba za ku iya turo min hukuma ba Allah ka ci irin wannan caji na ba gaira ba Shi kenan, burinku ya cika, kuma ya Kuka zo har gida kuka a gaban ko fita da shi, ashe ɗaukar shi kuka yi don ku je ku kashe shi. Ɗaukar shi kuka yi don ku kashe shi. nazari da banki ta yi da kuma nemo dalilai da muka yi na yadda muke tunanin za mu gwanjan gidan nan na farko kudin gidan nan ba zai isa ya biya mu kudin biyan bashin ba don haka muka zo mu tattauna a fito mana da wasu abubuwansa wanda za mu cika mu ya kai wannan kudi haba malam kada ai haka mana to dan ka ci sa'a ma neman hausa ba za ka zo da wani batu eh. wanda mu ba mu san shi ba to lokacin da ya je karbi kuɗin kai me yasa baka zo ka gaya min haka ba magana ce ta banki to sai a fito da gwalagwalan da aka ɓoye da sauran kaddarorin kar ku saurara da akwai gwalagwalai i da sauran kaddarori suna nan ta matse duk ita ta take shi ita take cin kuɗi shi don haka ba sunan Allah da sabuwar motar nan jama'a kan duniya sai kaga sun zo sun yi zamba mutuna da akwai sabi babu damuwa kar ka damu da wannan abin da suka yi insha Allah za mu harhaɗa duk wani abin da muka ba za mu iya haɗawa ko da bai kai duka ba Um, zan iya dawowa nan da wata biyu wani shiri da ya kamata ku yi sai ku shiga na gode ba eh, sai an jima na gode ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Alhaji Bala, an gaya muku ta wannan ta sai dai labarinsa. Mun gama da shi. <laughs> Ai, wato Alhaji ina tabbatar muku da cewar wannan cikin kundin tarihi za mu aje shi. Ni ka wani abu yana ban mamaki. Kamar mene? Ka san Allah? Hmm. Ko da yake Allah ne ke ikonsa. Yanzu ne zai azurta bawa ga yanda ya so. wai yau an waye gari ni nake da mota kuma manya-manyan filaye ka gida alaji ka <laughs> gida ga mata kai a ho ho ka ce har ka tuna rabanka da farin ciki irin wannan tun aikin banki ina gaya ma dan sai sati bai rike ɗari biyar ba idan ku na zo wuciya na ga za a yi ciniki na ga an fito da dubu ɗaya. sai ka duk gaba ɗaya da kunne ne manaja mugu kamanninka sum sum sum sum amma amma ita mugunta ta ban kai ku ba <laughs> <laughs> illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayo Allah na, wayo Allah na shiga uku na. Baba, ba da kuma baba kai kadai ka rage mu. Ban da wanda ya rage mun sai kai. Shi kai ma ka tafi gaban ne. Na sama marai yake nan ban da kowa. Wani ya zo za sai kaga a Allah godiya shahida wato ba abin da zan sake cewa da ke sai dai ki yi haƙuri ki ci gaba da haƙuri kin ji ko abin da uwar miji za ta yi miki kakki tanka kuma ba komai ake yi kiɗi ba ki gaya wa mijinki ba sai idan abu ya kai mukura kuma dama na san ke mai haƙuri ce ba mai tashin hankali ba ce ki ci gaba da haƙurinki da na san ki da shi Allah ya miki albarka na gode Allah ya ƙara lafiya Allah ya miki albarka Allah ga tambara ki tashi ki fita ki bar min cikin gidan nan tunda ba gidan ubanki bane nan gidan fita na bar gidan nan warai haba inna haba inna ai ko wani ne zai mun haka zaki ce ba zaki ce masa a'a idan idan idan idan na fita ina kike so na je da marayun nan da suke hannuna ina ina kike so na kai su eh ki kai su ragin uban su mana idan ba su da ragin uba ki tattara su ku kama hanya ku tafi yawon bariki take da su ina ruwa na babu abin da ya dame ni eh, kama hanya ku ba ba mutane guri iyayen surutun jaraba tsiya tattara tattara tattara ku idan mana wallahi dan da shi ne da shi na kafin wallahi

mun gode Allah ya saka miki da alkai eh aje umma ta gaida yayi asha aje aje aje aje aje ku tabi ku je ku je ku je ku je ku je ga yatsiya ku je ai ba ga komai ba wallahi kika kwaso min ƴaƴa kika tawo min da su mai bakin kashi mai bakar kafa ko kuma ce farar kafa to yanda kika kwaso su kika zo da su cikin gidan nan haka nan zaki ɗebe su ki koma da su ki fita ba ki ga gurin zama ba a cikin gidan nan dan Allah ya ke hakuri dan Allah ba dan ni ba ko dan marayin yaran nan dan Allah ke hakuri ke ni fa wallahi ko daidai da lokaci me zan ce miki kwayar zarra ban taɓa tunanin cewar ina son duk ba a cikin zuciya baranta nan so 'ya'yan shi zuri'an shi ma ni ba na ƙauna ba zan taɓa zama da su ba don haka kwashe su ko fita ba za a taimaka miki ba wallahi sai kin fita kin bar gidan nan idan na tafi wallahi ban san ina zan je da su ba ban san ina zan je ba kwashe su ku fita na ce ko bai taɓa gaya miki cewa ni ba ni na haife shi ba kishiyata ne kuma tahowa ne da shi don ya taimaka min saboda ba da ɗan a lokacin ta taho da shi don ya taimaka min da ɗan wa'insu wahalhalu yanzu ko tun da na gama cin moriya gaga dole ko in ya da kore ta fita ki bar min cikin gida ko shi kuma karan ƴaƴan ki fice ki bar min cikin gida ke wallahi sai kin bar gidan nan Allah bukatan marayu jama'a mu ji tausan marayu jama'a mu ji tausan marayu marayu marayu da gadon magana shi yana da taka don Allah ku taimaka mana da sadaka mu marayu taimako kuma mai dala ku tafi ku ba mutane waje duk yaron da ya ƙara biyo nan ma sai na karya mai kafa shi yana ta kuka mu ji tausan marayu kar da mu bar marayu Allah gatan marayu marayu marayu marayu maza ya kuma wani gashi yana ta kuka muji tausan marayu kar da mu bar marayu Allah gatan marayu marayu kan neman duniya yau ba sunan Allah ke ba jama'a kan duniya sai kaga sun zo sun yi zamba mutuna da akwai sabi sai dai an harba a mace ba Allah na madakata komai kai zai guje ba kabari ne za su yi Hasana, Husaina, ya na ganku anan. Ina maman da kuta take? Muna gurin sai da abin kuma mun je wata mata ta koro mu. Na yi neman ku neman duniyar nan na yi bangan ku ba dama. Kowa zai zama jama'a mai tausan marayu marayu marayu marayu marayu marayu marayu to addu'a kika yi dole in ce amin amma ni ban dauka cewa na yi miki wani abu da ki gode min da shi ba ah, idan biki manta ba lokacin dan uwana ko in ce babban amini na yana da rai ya taba min wani alkhairi a gabanki har ne masa addu'a na ce ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa ya tsinta a gaba kuma gashi yanzu ya tsinci haka to wannan abin da na yi muku da ke da 'ya'yana ban biya ba gaskiya na ji daɗi da naga ga na samun miki da farin ciki bayan nan gaskiya zan so a ce na jagoranci ki kin samu farin ciki mai ɗorewa a rayuwarki mutuwa allah ne ke kawo ta da dan uwana na raye na san ba za ki shiga damuwa ba to alhamdulillah a yanzu ma da baya nan babban burina in ga cewa kin samu sutura da mutunci kamar yadda na sani sutura kowace a mace ɗakin mijinta zan so a ce na ga kin yi aure kina da kin mijinki gaskiya kuma na yi wani tunani a duniya ban ga wanda ya fi cancanta da ya aure ki ya tsara mutuncinki ya mutunta ki gaskiya sama da mai maganar ba wato ni kenan <laughs> to alhamdulillah iya wannan ya bani amsa na fahimci cewar kin gamsu da abin da na zo da shi kuma kin aminta don haka insha Allah yanzu zan fara kiran ma da suna amarya da sauki da sauki za a ce na sarki amma ku yi mata aikin mm, amma kin gani duk abin da nake da shi na nasiyar babu komai ya ƙare hatta gidan nan ma nasiyar a yanzu haka ma a cikin notice muke amma kuma mun tashi barin gidan ban san ina ma za mu je ba Allah sarki ai kuwa ni ku akwai wata hajjiya wadda take taimakawa bayan Allah irin ku au ina magani take bada tana bada dai dan taimako abin da Allah ya hore mata da a ce za a ɗauki katin asibitin a kai mata idan har ta sa aka yi bincike ta tabbatar da gaskiya ina mai tabbatar muku da cewa za ta taimaka muku don ku matan nan har 'yar aljanna ake kiranta dan Allah da gaske a ina take tana nan sabuwar unguwa wajen manyan gidaje me zai hana sai a je mata da katin ta haɗo ni mama da wani a zo a ganta wallahi ai ni wannan kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu to yaya za mu yi kenan ki taimaka dan Allah da annabi to ai an zama ɗaya kwantar da hankalinki an zama ɗaya ni kuwa idan kika sa lokaci in Allah ya zan so in kai ku Allah Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu ji Allah ya ba ta lafiya amin dan san mu aiki ta taimaka kai sannu yawwa nagode nagode nagode kai ka ji dadin ka Allah baka fito ina ka je ba a ba dalla sanni ji ma dalla ma dalla ban gani ka ba fa eh ba za ka gane ni ba da yamma ne na zo hucaye na ganka kai da hajiya kun shigo nan gidan ni da ka gani na alaji ko na zo neman gafara ne a gurin matar gidan nan wadda na gan ku da yamma kun shigo gidan nan mijinta da ya mutu to mun cuccuce shi akwai kuma 'yan kudaden gadon su duk muka rabe da ya taimake ka shi ne na zo neman gafara ok idan na fahimce ka ka samu dama ne da ta ka zo ka yi na dama kuma ka za ka dada wasu abubuwa kwarai kuwa kwarai kuwa na gode ranka daidai na gode hajiya dan girman allah dan girman allah na neman afuwa wallahi ranka daidai na sha neman baiwar allah nan ba inda ban je ba neman ta sai yanzu na samu labari tana gidan nan ina zo neman gafara da abuwa ranka dai billahi lazi da alhaji bala da alhaji sambo duk wata kita murmuna su suka hada su ne suka kona kasuwa suka ce tsohon mijinta shine sannan su ne suka hada kita murmuna na fito a manaja na zo na ce ana bin sa kuɗi billahi lazi na karɓa kuɗin nan na marayu hmm? billahi lazi ranka dai da Allah da Allah kai mun na tuna cewa zan haɗu da Allah nake tuna wannan rana masifa da nake ciki a yanzu Allah yawa da ita wallahi tallahi akwai ƴan rago ƴan kuɗaɗe a guri na idan kuna so ma duk shan kawo muku wanda suka raba suka mana ranka da kuma a shirye nake ba ku gudunmawa wajen bankada musu asiri za mu yi amfani da shi a mu bibiye su su dawo da ragowar abin da yake hakki ne na magada kai kuma wanda yake a gurinka tunda ka ambata da bakinka cewa suna nan ka ajiye eh. da haka za mu karba saboda hakkinta ne da ita da ragowar yara da shi murgayen ya rasu ya bari manaja ne ko mm, hajiya na bogi kenan ai ba irin masifar da ban haɗu da ita da iftilayi iri iri kala da wannan sai wannan hajiya ake daina faɗan manajan na hajiya na boge ne ai na ga masifa hajiya dan Allah da annabi ki yafe ni ranka dade wallahi duk wanda ke je gaya miki cewar neman mata nake sharri ne kawai irin na dan adam amma babu komai tunda da allah na sa a gaba ni na san sannu a hankali ta allah ba tasu ba kowa sai allah ya tona masa asiri din mai mun shari haka ne ai allah yana bayan mai gaskiya lafiya ba lafiya ban fahimta ba dakata ana zargin ka da cin kuɗin marayu sannan da banka a kasuwa wuta sannan da yi wa alhaji sadiq shari shari ne wallahi ka daɗe ni babu hannuna akan wannan abu amma dai ina da masaniyar suwa suka yi wannan aikin su alhaji San bane ni ba ni bane ba kai dakata sajan kofur wai me kuke jira ne arrestin mananinka ranka ranka daɗe tama na mu je kina gani za a samu ankwa kai tamana Shut up, my friend. Get out. Get out. Get out. out. Get out. out. Get out. out. Get out. Get out. 去。